daga jin an ce an kai hari a gombe duk dan kasa wanda ya saurari dalilan da ya sa aka daga zaɓe ya kamata hankalin shi dama ya san cewa gwamnati ce ta kitsa wannan hari na gombe dalili ko shine muna da masaniya cewa a cikin jihohin arewa maso gabas da ake samun tashin hankalin yan bindiga ana magana ne akan adamawa borno da yobe jihohi guda uku amma a cikin dalilan da suka gabatar hukumar zaɓe na ba ta shawarar ta dage zabe sai suka je ho gombe a ciki wanda ya sa mutane suka fara tambayoyin ta yaya gombe ta shigo ciki to kafin amma ba da asa ko su gaba saurari mutane akan nan kwanan sai gashi an kawo harin a Gombe kuma harin sai da wani sabon salo wanda can baya ba a yin irin haka yan Boko Haram ba su yi an zo ana yada kasidin cewa kan ma wanda ya fito zabe dan in ya fito zabe ya duk abin da ya same shi kuka da kansa kuma suka gama wannan farmaki nasu suka tafi jami'an tsaron da suke cewa cikin sati shida za su magance wannan abun ba su kama koda mutum ɗaya ba to wannan ya tabbatar da cewa akwai hannun gwamnati a ciki ko suna so ko ba so kuma dole a faɗi haka misali za a iya cewa ba a kama wani ba kana nuna kaman gwamnati ta nuna sakaci ne ba wai zargin ya wuce nan bane ai a'a ai ba ma rashin kama wani bane ma babban hujja babban hujja ita ce ta ya aka yi gwamba ta shiga cikin jihohin da ake so a tabbatar da tsaro tun kafin a kawo wannan hari su sun iya faɗa ma'ana sun san za a kawo harin kenan in ko sun san za a kawo me yasa ba su yi kokarin magance shi ba duk da rundunonin sojojin da suke da jami'an tsaro kaga kenan wannan shine zargi na farko na biyu kuma shine a ce an kawo irin wannan harin har an tafi ba a kama kowa ba inda ma an watsa kasidu da mutane suke iya dauka ana karanta a ce duk an shiga gari an irin waɗannan jami'an tsaron nan ba su iya komai ba kafa mu manta su kansu jami'an tsaro musamman sojojin suna da nasu sojojin da ba kaki suke sawa ba banda na 'yan sanda banda na 'yan sanda farin kaya to duk a ce waɗanda za su shigo gari su irin wannan abu musamman ma na watsa na takardu a ce ba a kama kowa ba ai dole a zargi gwamnati da hannu a ciki amma mun ji yashin ku ne yana ga har yanzu mutane fa kamar duk da ana ta kiraye kiraye kada a ji tsoro ni fa ina ganin yan boko haram guda hamsin kawai sun isa su tada gari gaba ɗaya yanzu eh to a yanda gwamnati take nuna boko haram kalilan kalilan su sun isa su dau matakin da za su yi kuma abin da nake so ma a ji hankalin mutane fa su fahimta shine daga farko ma dalilin da su jami'an tsaron nan na sojojin Najeriya suka ba hukumar zabe shawara akai cewa a dage zabe ba far dalilai bane gamsassu kuma a ma sun bar wata kofa wadda dole dan Najeriya ya amfani da hankalin sa ya auna ya ga cewa lallai da walaki misali ai ana cewa ne ana rigingimu a jihohi guda hudu kuma zaɓuɓɓukan nan da za a yi ai zaɓuɓɓuka ne har guda biyar zaben shugaban kasa shine zaben da ya kunshi kowace jiha a cikin jihohin Najeriya hadda Abuja. To in kuwa haka ne shi zaben gwamna da na dan majalisar jiha musamman me ya ci shi bai yiwuwa ka gaya min dalilin rashin zaman lafiya a jihar Borno shi zai sa a ɗage zaben gwamna a jihar Kaduna da zaben dan majalisar jiha. Wannan rashin zaman lafiya a Borno bai shafi Kaduna ba in ya shafi zaben shugaban kasa to bai shafi na dan majalisar tarayya na dattawa na gwamna da kuma dan majalisar jiha ba. Saboda haka duk dalilan da za a bada da kyalabin kwarar da aka yi ta cin karansu babu babaka duk abu ne wanda za a iya cewa gwamnati ta yi haka kuma ni ban mantawa a wannan kafa taku mun sha mai magana cewa ana so a ja al'amarin boko haram din nan ne dan a yi amfani da shi a hana zaɓuɓɓuka in za ku binciki firar da kuka rika yi da mu cikin shekarar uku baya za ku ji irin wannan bayanin da muka rika yi amma mun ji yaushin ku kana jin wannan zaɓe da irin wannan yanayi da ke faruwa na barazana kan tsaro anya jami'an tsaron nan za su iya samun nasara kan wannan aikin kwa to jin daɗin da muke shine da Allah ya sa abin ba a hannun sojojin Najeriya din ne ko jami'an tsaron Najeriya kaɗai yake ba yanzu duk da dai shi mai ba shugaban ƙasa shawara ta bangaren tsaro ya je kasashen turai har yana cewa najeriya ba ta bukatar taimakon wasu kasashe saboda ya san kungiyar kasashen afirka ta yamma suna tunanin su hada sojojinsu a zo a tunkari wannan al'amari lokaci daya a yi a gama ya fara nuna kamar najeriya kadai za ta yi amma kafin a saurare shi kasar kamaru da chadi da niger sun yi rawar gani sun nuna abin da za a iya magancewa ne shine ma dalilin da yasa su ma na najeriya suka yi hoɓasa da gaba sun lura ai ko ba da su ba za a yi kuma abin kunya ne a ce jami'an sojojin najeriya su fito wai su ce ba za su iya tabbatar da tsaro ba amma har ya zuwa yau ba a ce a hukuntar da su ko su aje aiki na ko a daure su ba don cin amanar kasa ce sai wai shugaban hukumar zaben da ya dauki shawarar su cewa ake ma tunanin cewa ma wai da shi aka sallama aiki to wannan wani irin hukunci ne su shugabannin majalisar tarayya ya kamata su sani cewa wa'annan sojoji sun fa faɗa da kansu sun gaza tunda suka ce ba za su iya tabbatar da tsaro ba to me amfanin su kuma kenan wannan ana nufi ma shi kan shugaban kasa ya gaza musamman inda a firar da yayi da kafafen labarai abinda ake kira media chat har yana iya fitowa ya ce wai hukuncin da waɗannan sojoji suka aka yanke na ba hukumar zaɓe shawara shi ba a tuntuɓe shi ba ba da sanin shi ba kaga wannan ya nuna kenan bai cancanta ya zama commander in ci dan bai yiwuwa kana da manyan hafsoshi na rundunonin soja su je su gaban kansu kuma abin da ya shafi yancin yan ƙasa gaba daya ka zo kana cewa kai baka sani ba in sun tsallake ka sun je sun yi gaban kansu ai sai ka ladabtar da su babu wani dalili da zai sa a ce ba shi ya sa su ba shi ya sa su kansu a haɗe ke nema suke ta gayara ƙasar nan kowa yana da haƙƙi a ƙasar nan musamman ma lokacin farko inda shi nake ganin shugaban hukumar zaɓe zaɓe ta ƙasa ya yi kuskure kenan lokacin da majalisa ta koli council of state suka ba shi shawarar wai ya je ya tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan yadda zaɓuɓɓuka za su kasance to mun manta in ana maganan zaɓe duk wanda aka yi wa rajista jefa ƙuri'a yana da ruwa da tsaki ba maganan ka je ka nemi hafsoshin tsaro bane yanzu duk wanda ka ɗauka cikin wani hafsoshin tsaron kowa yana da ƙuri'a ɗaya ne ni ma ƙuri'a ɗaya nake da iyali na kowa yana da ƙuri'a ɗaya ina da ƴaƴa kowa ƙuri'a ɗaya ke da to ta ina ne suka fi ni zama masu ruwa da tsaki akan al'amarin zaɓe ta ina ba su da hurumi a maganan zaɓen ƙasa su ba 'yan sanda ne to ta ina za a ce a je a zauna da su sune za su ba da shawara a tsage zabe saboda haka hukumar zaɓe ita kanta tun daga na mata yana ta kuskure na farko tare da fatan kuma ba za ta kara ba